النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a yammacin wannan rana ta sha hudu ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta yi daidai da ranar uku ga watan sha biyu shekara ta da goma sha bakwai ta miladiya za mu tashi darasi na hamsin da shida? a cikin karatunmu a cikin littafin sahihul aljami'ul sahih wato wanda aka sani da sahihul bukhari na imam abi abdullahi bukhari rahmatullahi alai muna cikin babul ghusli bisa'i wa nahwihi za mu ɗauki hadisi na biyu a wannan babi na'am na'am wannan muna cikin babin alghuslu bisa yin wanka da sa'i guda wato kamar yadda muka sani sa'i shine mudu hudu na ruwa wato da gwargwadon sa'i guda na ruwa wa hauhi da makamancinsa shine wato ko akalla ko aktara ko ya dan fiyawa ko kuma ya zamanto bai kai haka ba hadisin sai kawo wannan hadisi na Jabir ibn Abdullah Uh, abu ja'far a cikin isnadin shine abu ja'far al-baqir wanda aka fi sani da al-baqir shine muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib jikan sayyidina uh, tattaba kunnan sayyidina ali ne jikan sayyidina husayn uh, muhammad ibn ali al-baqir abu ja'far daya daga cikin manyan fuqaha'ul madina daga manyan malaman madina daga cikin fuqaha'u ahlul bait da kun ga manya-manyan ahalul bait din da shi'a suke takama suna nuna kan cewa limaman su ne ainihin asalin su limaman ahalus sunna ne dan madina ne ga shi almajirin sahabbai ne idan yazo wajen jabir ibn abdullah jabir ibn abdullah lokacin ya makance sai ya ce ya matso kusa har ya sa hannunsa ya ji kirjinsa ya kwance ya kwance maballin rigarsa ya shafa kirjinsa don nuna kulawa da soyayya gare shi Shi ne ma dalilinsa ne ma wata ran jabir yi nishadi ya kwararo hadisin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsaho na sahih muslim saboda nishadi cewa abu ja'far al-baqir ya zo wajen eh, ya shahara da zuhudu da kuma taimakon mutane lokacin da ya rasu da aka zo ane masa wanka sai aka ga kafaɗarsa ta yi tabo ashe saboda daukan buhun abinci ne yana kaiwa gidan mabukata na madina da daddare ba a san waye yake ba mabukata sai dai kawai su ga su tashi su ga abinci an zo an kawo musu shi an ajiye musu a kofar gidansu sai da ya mutu bayan rasuwarsa sai aka ga an daina ganin abincin sannan suka gane shi ne yake cikin dare yake bin dare yake daga fuskarsa kun ga isa matuƙa wajen ikhlasi in ba mai gaskiyar imani ba da cewar akwai lahira waye zai wannan to musulunci kenan tarbiyar musulunci kenan saka babu wanda ya sani sai kai sai Allah kawai eh. ah, annahu kana inda Jabir ibn Abdullah ya cewa ya kasance wajen Jabir dan Abdullah Jabir ibn Abdullah ibn ibn Haram mun karanta mun sha karanta tarjumar sa ko shine al'ansari wanda babansa abdullahi ibn amr ibn haram yana daga cikin waɗanda suka je suka yi bai a aqaba ta biyu cikin mutane saba'in na ansar da suka je suka yi baya. ya mutu lokacin yakin Ohud aka binne jabir aka binne shi a cikin kabari tare da sauran sahabbai bayan shekara arba'in da mu'awiyar radiyallahu anhu ya zo zai yi hanyar ruwa da za ta rinka kawo ruwan sha cikin madina sai ta biyo ta kusa da kabarin ta kabarin shuhada sai ji shi dai baya son a bashi a wajen sai je ya haƙe kabarinsa ya ɗauke shi ya kai shi wani kabarin ya ce jikinsa yana nan yanda yake yanda yake jikinsa sai kawai hannunsa ya sa hannunsa haka a goshinsa da aka binne shi a yanda yake sai ya cire hannun sai ga jini yana bulbulowa sai ya mayar da hannun ya rufe wannan riwaya ce ingantatta a cikin siyar alamin nubala a cikin tarihin to shi jabir shine karshen sahabbai da ya rasu a madina kafin ya rasu ya makanci kuma yana daga cikin falalar jabir cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya nema masa gafara ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya yi marakuminsa addu'a Hadda kuma da baya iya tafiya abin ya damu jabir kowa ya yi gaba shi kuma yana baya sai cikarsa yake sai annabu sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi ya ya ya yi maraƙumin ƙaimi da bulalarsa sannan ya masa addu'a sai raƙumin ya ware sai ga shi babu kamar sai annabu sallallahu alaihi wasallam ya ce sayar mun sai ce a ba zan sayar ba ya ce sayar mun ya ce ba zan sayar ba ha'a na ukun sai ya ce to na sayar maka ya ce nawa za ka saya suka yi ciniki ya ce to mun je madina zan biya ka ya ce to da sharaɗi ka bar na ci gaba da hawansa har sai na je madina to daga nan ne malamai suka ɗauki ka'idar ka yi ciniki ka sayar da abu ka togace amfaninsa istifna'ul manfa'a wanda akan wannan yan uwanmu musulmi na america da suke da bankin musulunci da suke kira lariba suka fitar da wani tsari na yadda za a wato yadda za ka samu yadda za ka samu yadda za ka samu kuɗi daga bankin ya zamanto cewar an sayan maka gida an baka kuɗi wato su sai gidan daga wajenka sannan su baka hayarsa sun sai gidan aika sayar musu da gidan amma ka togace amfani da gidan zuwa wani lokaci a bisa wannan hadisin na jabir sun dai fitar da ba su daɗe ba a cikin wannan shekarar da a cikin watannin baya suka fitar da fefar suka bayyana wanda asali kan wannan hadisin ne na jabir to jabir ɗan abdullahi kenan ya ce ya kasance wajen jabir ibn abdullah huwa wa abubu da shi da babansa babansa shine ali ibn al-husayn wanda ake ce ma zainul abidin shi ya halarci yakin da aka yi yakin ya halarci lokacin da aka kashe mahaifinsa dina Hussein a karbar. shi Ali ibn al-Hussein yana cikin wanda aka ɗauko na yan ahlul bait aka kai su a Damascus wajen Yazid Yazid ya karrama su tare da cewar shi ya tura rundunar sojoji amma bai yi umarnin a kashe Hussein ba mm. to amma ya karrama ahlul bait ya dawo da su Madina suka zo Madina cikin izza to suna namiji a cikinsu shine ali ibn al-hussein dan sayyidina hussein to duk su biyun da shi abu ja'far al-baqir da zainul abidin duk suna wajen jabir wa indahu qaumun tare da shi akwai waɗansu mutane fasaluhu anil ghusl sai suka tambaye shi akan yaya akan wankan janaba akan wankan janaba wato sai ya faƙal sai yace ce fi ka sa sai yace sa'i ɗaya ya ishe ka to kaga ya nuna cewa tambayar akan me suka yi masa eh mikidarun ruwa ba a yadda ake wankan ba wato nawa ne na ruwa zai isa sai ce yakfi ka sa'i ɗaya ya ishe ka faƙala rajul sai wani mutum ya ce ma fi ni ni ba zai ishe ni ba wannan mutumin ba a faɗuwa ne ne ba haka ya zo a riwayar amma wata riwayar ta bayyana ba wani ba ne alhassan ne ibn muhammad ibn ali ibn abi talib alhassan ibn muhammad ibn alhanafiya dan sayyidina ali muhammad ibn alhanafiya shine ɗansa na farko bayan 'ya'yan fatima domin sayyidina ali bai auri wata mace ba tare da fatima sai bayan rasuwarta sannan ya auri mata farko da ya aura ita ce alhanafiya ta haifa masa muhammad al muhammad akan ce masa al-akbar mafi girma akan ce masa al-awwal da yake sayyidina ali yana da muhammad ba ɗaya ba ba biyu ba kamar yadda yake da abubakar ba ɗaya ba ba biyu ba kamar yadda yake da umar ba ɗaya ba ba biyu ba da haka ya sanya ma 'ya'yansa sunaye yana da muhammad kamar yadda ne za ka ga a gida muna muhammad al'awwal al-thani al-thalith har al-ashir kowa muhammad ne sahabbai ma suna haka sayyidina shi muhammad ibn al-hanafiya akan ce masa al-akbar akan ce masa al-awwal na farko to ɗansa alhassan ibn muhammad ibn ali ibn alhanafiya shi ne ya faɗi wannan ya ce ni sa'i ɗaya ba zai ishe ni ba faƙala jabir sai jabir ya ce kana ya fi man huwa aufa minka sha'ara wannan sa'i ɗaya ɗin ya kasance yana wadatuwa yana isa ga wanda ya fi ka cikar yawan gashi wa khairun minka kuma ya fi ka alkhairi wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ma'ammana fi thawbin sannan ya wuce gaba ya mana limanci a cikin sallah cikin saub a wato da mayafi guda daya don wannan dama an to jabir yakan yi haka wato sai ya yi kun sayin da ake ɗaurin gwado eh, a saba tsakanin kafaɗarsa sai a ɗaure shi a baya to idan mutum yana sanye da tufa guda daya haka ake so ya yi kada ya ɗaure shi kawai a nan ya yi sallah laisa ala'ati su min hushai bai sanya wana ba a kafaɗarsa ba to sai ya ɗaura shi ya zamanto ya yi kamar gwado da shi idan tufa ɗaya kawai yake da shi amma mu yanzu an samu wadata yanzu yaushe ake maganar mutum zai salla da tufa ɗaya <laughs> sai dai ganin dama sai dai eh fula eh a gida a sai dai kasala na kasala a gida me zai hana shi ya shiga Allah ya ce khudhu kuma inda kulli masjid hmm? zai fita ya je ga baki daga shi sai babbar riga babu komai a ciki eh? to amma sai ce zai sallah haka Eh? ko da singileti da wando da singileti yanzu mutum ya yi sallah da wando da singileti ba laifi idan ya yi amma mutum ka da isassun kaya ba baka da su ba ai za ka tufatar da za ka ɗauki za ka yi ado lokacin da za ka fuskanci Allah to kun ga a cikin wannan hadisin ya nuna mana yadda sahabban yadda magabata suke wajen shiga wajen ahlul ilm domin jabir sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne su ne malamai bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka waɗannan manyan tabi'ai ga su su kansu manyan malamai ne a imma daga cikin a immatu ahlul bait amma sun shiga wajen Jabir ibn Abdullah suna ɗaukan ilimi daga wajensa kuma wannan ya nuna abin da yake tsakanin ahlul bait da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na soyayya da muwalati da girmamawa da jibintar juna la kamar yadda 'yan shi'a suke nunawa cewar wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gaba suke da ahlul bait ko ahlul bait gaba suke da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan riwayoyin su ne za su suranta muku yaya rayuwar take ta da a can daga daga ingantaccen hadisai ba daga abubuwan makaryata yan tarihi suka faɗa ba don yawanci duk suna dogaro ne akan yan tarihi yan shi'a da suka faɗo wani abu don su jirgita wa mutane aƙida su raba ku da sunna sai su je su ce kun ga duk ba ba ga abin da ahlul bait suka faɗa bayan kuma abin da suka ce ahlul bait sun faɗa su suka kirkiro su raba ku da annabi sallallahu alaihi wasallam su danka ku ya zuwa ga waɗansu masu tsumman rawani abin da suke yi kenan to amma in ka koma wajen hadisai shine zai nuna maka ka gane karyarsu su eh, dan haka ah, wannan abin da hadisin ya nuna mana kenan kuma ya nuna mana a yanda magabata ake tambayar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kan al'amuran addini irin su wanka dinnan da sauransu ba sa ganin kan cewa wannan ai ba wani abu bane yaushe za a ce kullun sai alwala sai wanka a'a ai sanin waɗannan da hukunce hukuncen su shine bautar Allah kuma shine wato mutum ya zamanto ya damu da sha'anin addinin Allah to sannan kuma a cikin wannan hadisin akwai wato inkari a akwai kafa hujja da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen salaf dan kaga shi jabir ya kafa hujja da cewar wato sa'i ɗaya shi ne miƙidarin abin za a yi wanka da shi kuma da in ƙiyadi da jawuwa ga abin aka ce shine aikin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin wannan hadisi akwai nuna halaccin kai raddi mai kaushi ga wanda ya zamanto yana jayayya ba tare da ilimi ba musamman yayin da ya zamanto raddin naka kana yi ne domin ka bayyana gaskiya kuma domin ka yi gargadi ga waɗanda suke jin da waɗanda suke wajen kar su ma su irin abin da wannan yayi to shi yasa Jabir yayi ma shi Al-Hasan ibn ibn Muhammad yayi masa wannan raddi mai kaushi kaga ai magana ce yayi shi yana ganin kan cewar shi yadda yanayin jikinsa yake sa'i ba zai ishe shi ba to amma saboda bai nuna cewar ya miƙa wuya ga hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya masa kakkausar raddi ya ce to in ai ya fi yana isar wanda ya fi ka yawan gashi domin gashin annabi sallallahu alaihi wasallam lamma ne lamma wadda take sauka akan kafadarsa saboda haka in dai ana magana cikar gashi ne kuma kasan san annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance aziman hama mai girma kansa babba ne ba irin mai kananan kawuka bane to sannan kuma ga gashi wanda saboda yawansa har yana dukan gadan kafa har yana dukan kafadarsa kaga ya nuna gashin isasshe ne to dama gashi shine yake shan ruwa da yawa ai to idan ya ishi annabi sallallahu alaihi wasallam kai me zai sa ba zai ishe ka ba kuma ya fika alkhairi bi ma'ana ya fika ne wajen tabbatar da cewar abin da yake yi ya gane dukkan umarni na Allah wajen yayin wankan janaba kamar yadda Allah yake so saboda haka shi ya sa kaga wannan raddi na Jabir ya dace a makaninsa ta ɗabi'a ta halin yanayin jiki ya fika ta halin sanin me ya kamata a yi ya fika shi kuma sa'i ya ishe shi saboda haka idan ne ba zai ishe ka ba shi sa ya masa wannan raddi to haka ya kamata idan mutum ya yayi itiradi yayi fito na fito ga suna sunna ya nuna rashin sallamawa a gareta to sai a yi masa raddi domin ya faɗaka ya dawo eh, domin ya dawo kan sirri sannan kuma domin waɗanda suke sauraro su ma ya zamanto sun fuskanci abin da yake shine daidai to kuma wannan hadisin ya nuna cewa ba a son wato israfi da, ɓarna barna da ruwa wajen yin tsarki wajen alwala a wajen wanka da alwala da sauransu a cewa wannan kuma yin wuce iyaka wajen zuba ruwa a jiki yana daga cikin attanattu yana daga cikin ta'addanci yana daga cikin wato a kinibibi da ba a so a yi shi a cikin addini don ka rinka ganin kan cewa kamar wannan ruwan ai bai isa ba sai ka zuba mai yawa sannan zai isa kana daukan kan cewa wannan shine isa matuka wajen tsarkake jiki a'a wannan ba a san yin haka to kuma wannan hadisin ya nuna abinda magabata suke na kaddamar da na ba sahabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin su yanda suka tashi suka yi sallah a bayan Jabir ibn Abdullah suka tare da cewar su waɗannan ahlul baiti ne masu falala masu girma amma falalarsu da girmansu bai kai falalar sahabbai ba tunda su sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne khairun nas su ne fiyayyin mutane sun mallabi ne ya nuna sannan wanda suke bin su baya نعم قال حدثنا أبو نعيم نعم قال حدثنا ابن عيينة شيني سفيان ابن عيينة إمام أهل مكة عن عمرو دقى عمرو بن دينار عن جابر بن زيد دقى جابر بن زيد أبو الشعثاء عن ابن عباس دقى عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da maimuna wato matarsa ummul mu'minin sun kasance suna yin wanka daga ƙwarya guda ɗaya ƙala abu abdullah imamul bukhari ya ce ibn uyayna a ƙarshe ya kasance yana cewa wajen riwayar wannan hadisi daga ibn abbas daga maimuna amma sahihiyar riwaya shine abinda abu nu'aym ya ruwaito cewa ibn abbas yana cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam maimuna to ibn abbas ya halatta ya halarci lokacin da suke wankan tare kaga bai halatta saboda haka abu ne ya ji ne daga maimuna amma haka riwayar take cewa ibn abbas ne yake ruwaito shi mursalan yana nufin cewar bai halarci wannan kisar ba amma ya ji daga maimuna a cikin wata nusa akwai ziyada wa qala yazid ibn harun wa bahaz wal juddi an shu'ba qadri sa'in yana wajen ku a cikin a cikin ku akwai ko to a wannan nusar ma akwai wanda yake shine shahid din sun kasance suna yin wanka da a cikin ƙwarya guda qadri sa'in gwargwadon sa'i daya wato duk su su biyun ma sa'i daya yana wadatar da su wanda ya nuna kan cewa shi yasa wannan ishara ne ga abinda bukhari yake cewa al-ghusl bis-sa'i wa nahwihi wa nahwihi ai aqallu min as-sa' abinda bai kai sa'i ba to shine wannan hadisin nabi domin idan da shi da maimuna za su wanka da gwargwadon sa'i guda ya nuna kan cewa mutum ɗaya zai wanka da abin da bai kai sa'i ɗaya ba kenan to kun ga wannan ya nuna isa matuƙa wajen rashin barna da ruwa to mu nan wajen mun gwanance wajen barnar ruwa saboda muna ganin kan cewa ruwan nan wadatacce ne shi yasa ake cewa ko a bakin kogi kake in za ka yi alwala kada kai barna kada kai ta'adi wajen amfani da ruwa to shine kamar mu yanzu kaga mutum ya buɗe famfo sha yana yana rufewa yana takwarara saboda ba za mu iya wato ka bude ka rufe ba ka bude ka rufe sai dai ka bude yayin da kake wanke fuska ka yana ta kwarara a ƙasa ka bude yayin da kake wanke hannunka yana ta kwarara a ƙasa duk wannan da yake tafiya fa waɗansu fa wannan ruwan da za su wannan ruwan shine da in za su same shi shine zai kashe musu kishin rana guda amma kai ka same shi a wadace na'am na'am abu nu'aym a'a ba sahibul hilya ne abu nu'aim ai ina abu nu'aim sahibul hilya da ya mutu shekara 450 bayan bukhari da shekara wajen 200 wannan abu shi ne yana daga cikin dabakar manyan malaman bukhari waɗanda suke wannan shi ne ake ce ma fadl ibn dukain al Ibn ibn shi ne mai shi ne mai kisar. الرمادي ده da imam ahmad da بن معين ا yana daga cikin manyan malaman hadith wata ran sai yahya ibn ma'in yace ni ko ina so in gwada abu nu'aym watakila girma ya zo masa ya soma manta hadisansa kun san malaman hadith haka suke malaminsu ba sa amincewa cewa har yanzu amintacce ne sai sun jaraba shi malaminsu ne fa amma sai sun jaraba shi san yana nan gangaren ɗinsa ne ko kuwa sai ya haya ibn ma'in ya ce zai je ya jaraba shi sai ahmad ibn hanbal ya ce masa ka kyale shi wannan malamin namu fa amintacce ne ba abin da ya same shi ya ce wallahi ni dai sai na jaraba shi sai suka je gida suka yi sallama sai ya fito ya zauna akan dakali kamar da kun san dakali namu ko yawa a watakila gasken ba su san dakali ba yan <laughs> ƙananan yara eh. ya zauna a kan dakali imam ahmad yana damar da shi haya ibn ma'in yana hagu da shi shi kuma ba a'a wanne ne wa yake ko shi ina manta sunansa ba a ramadi ba ahmad ibn mansur ahmad ibn mansur wa ramadi yana zauna a ƙasa sai haya ibn ma'in sai dauko hadisi guda goma sai ya karanta masa ina cewa eh wannan hadisi na ne sai ya ɗauko wani hadisi da ba nasa ba na sha ɗaya sai ya faɗa sai ce wannan ba hadisi na ba sai ya sake kawo goma eh, yana cewa hadisai na ne ya kawo na ashirin da biyu sai ce a'a wannan soke shi ba hadisi na ba ne ya sake yi har sai da aka yi na talatin ya kawo na uku sai ya gane abu nu'aim sai ya gane sai ya kalla sai ya sa hannunsa akan cinyar ahmad ibn hanbal ya ce kai tsantseninka a addini ba zai sanya ka kai haka ba ya kalli ahmad ibn mansur ya ce kai kuwa ka yi kankanta ka ce za ka yi wannan sai ya kalli yahaya ibn ma'in ya ce wannan aikinka ne sai ya zungure shi da kafarsa ya faɗo da shi ƙasa da kan da kalin sai yahaya ibn ma'in ya tattar tafansa sai imam ahmad da suka fita ya ce ban gaya maka ba ya ce wallahi wannan harbin nawa da ya yi ya fi min tafiyar da na yi saboda na san cewa har yanzu gangaren ne duka ne to shine abu nu'aym al-fadl ibn dukayn al-kufi na'am babu man afada ala ra'sihi thalathan babu wanda babin bayanin wanda ya zuba ruwa a kansa sau uku wato yayin da yake yin wanka na'am abu nu'aym al-fadl ibn dukayn yace haddatha yace zuhair ya karanta mana hadisi shine ibnu muawiyah al-ju'fi daga abu ishaq as-sabi'i yace sulaiman ibnu surad ya gaya mun hadisi sulaiman ibnu surad yana daga cikin sahabbai amma bai yi ruwayar hadisai da yawa ba yana daga cikin sahabban da suka rubuta wasiqa ga sayyidina hussein cewa ya taho kufa za su taimake shi kuma da ya zo kufa saboda gwamnonin kufa sun yi musu barazana gwamnan kufa ya musu barazana kan wanda ya fita ya taimaka ma hussein saboda haka ba su fita ba sun taimaka ma Hussein aka kashe shi saboda haka yana ta nadama saboda haka yana daga cikin wanda shine ya tattara rundunar mayaka wajen dubu hudu suka kira kansu jeshu Tawadin rundunar masu neman tuba daga Allah suka ce za su tashi su bibi duk waɗanda suka kashe Hussein sai sun ɗauki fansa a kansa to shine suka je suka gabza da rundunar Ubaidullah ibn Ziyad ibn Abihi a wajen yakin aka kashe shi a shekara ta 55 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam amma sahabi ne na'am ya ce jubair ibn mut'im ya karanta min hadisi jubair ibn mut'im shi ma yana daga cikin sahabbai waɗanda suka musulunta lokacin fatuhu makka yana daga cikin waɗanda ranar fatuhu makka suka musulunta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karrama shi ya bashi daga cikin ganimar hunain har raƙuma ɗari kafin nan shi aka tura ƙuraish suka tura don ya karɓo fansa ya biya kuɗin fansa ya karɓo waɗanda aka kama su ribatattun yaƙi a lokacin yaƙin badar da ya je wajensa ya ce da mut'im ibn adi wato mahaifinsa da yana da rai ya zo ya nemi alfarma akan in sakar masa waɗannan ƙazaman da na ke su mm. saboda mut'im ibn adi baban shi jubair ibn mut'im ya mutu ba a musulmi ba amma shi ne dalilin da ya sa aka warware wannan alkawarin zaluncin da aka yi cewa ba za a saye da sayarwa da banu abdul ba aka yi musu takunkumi lokacin a maka a shekara ta a shekara ta suka shekaru uku a cikin shi'ib a cikin talib to shi mutum ibn adi ne farkon wanda ya ce wannan abin bai dace ba kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ta'if aka yana neman wanda za su taimaka masa suka ƙi taimaka masa ɗin nan suka sa yara masu kai ta jifansa da ya dawo ya shigo makka ya shigo makka ne ƙarƙashin kariyar mut'im ibn adi ya shigo ya yi umra a bisa kariyar mut'im ibn adi to ɗansa jubair shine wanda ya musulunta shine wannan sahabin ya lokacin da ya zo madina ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wa kitabin mastur ya ce shi ne da ya ji an ce an huliko min gairi sha'in an humul khaliko sai ce sai ji zuciyarsa kamar za ta dare saboda a kwarjinin maganar da nauyinta da karfin gaskiyar da ke ciki lokacin ba musulmi ba ne amma irin wannan tasirin ya ji na alkur'ani daga bayan musulunta lokacin da quraish suka ce daga cikin kisarsa da ya tabbatar quraish suna shirin za su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita daga makka na yana jin tsoron kar su kashe shi yana cikin makka sai ya je ya samu ya fake a sauma a irin wajen bautar mutanen nasara dinnan addir da ya je sai mutumin ya ce masa yake gaya masa cewa da ya ce daga makka yake ya tambaye shi kan sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh ina kyautata na san kashe shi za sai ya ce idan ka gan shi za ka gane shi ya ce eh zan gane shi sai ya ɗauko masa hotuna ya nuna masa sai ya nuna masa hadda hoton annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan ne sai ya ce ba za su kashe shi ba ba za su iya kashe shi ba domin annabi ne ungo wanda yake nuna cewa Allah kamar yadda Allah ya ce alladina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum kama abin da ya faru da nake baku kissar abul aliyatar riyahi shi ma ya haɗu da wani daga cikin malaman ahalul kitab ya fito masa da hotuna a cikin siliki a cikin kyalle na siliki ja ya nuna masa sai ya ga tun shi abul bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ya nuna masa ya ce ga sahibin ya ce sai ya gan shi kamar su ɗaya da hasan hasan ibn ali ibn abi talib sauraka ahalul kitab suna da sifar annabawa kuma har sun zana su a matsayin a hoto yadda yake wanda ya gansu zai iya gane su eh taswira zane a jikin kyalle ba mutumin tumi ba ba mutumin tumi su kai ba to sahabi kun ga to sahabi yayi riwaya daga sahabi ko Sulaiman ibn Surad daga Jubair ibn Mut'im na'am yace yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ni dai ni ina kwarara ruwa a kaina sau uku ya yi nuni da hannayensa guda biyu dukkaninsu cewa wato ana faɗan yadda ake wankan janaba ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ni ina kwarara ruwa a kaina sau uku wanda ya nuna haka ake so wannan shine sunna wajen wankan janaba mutum ya kwarara ruwa a kansa sau uku kuma wannan shine munta muntaha idan mutum yayi iyakar wannan yayi muntaha sunna ƙari akan wannan bai tabbata ba akwai hadisai da suka nuna cewar aisha radiyallahu anha tana yi har sau biyar amma duk ba su inganta ba to kuma wajen yi sau uku ɗin haka nan aka yi iflaki duk da waɗansu riwayoyi sun ce yana yi sau uku a kamfata ta farko a gefen dama kamfata ta biyu a gefen hagu kamfata ta uku a tsakiya Ah, amma waɗansu riwayoyin sun yi itlaki sai kuma abinda kamar a hadisun umar ya nuna na kan cewar idan ya zuba ruwan sau ɗaya sai ya a kan don ya tabbatar kan cewar ya ah, kai ya zuwa ga ah, ya dangana da fata kamar yadda ya zo a hadisun aisha da muka ambata na farko na'am na'am bundar kenan gundar ne Muhammad ibn Ja'far daga Shu'ba Amirul Mu'minin fil hadith daga Mihwal ibn Rashid shi Mihwal ibn Rashid amintacce ne sai dai ana jifansa da cewa ana jifansa da cewa dan Shi'a ne amma abinda ake nufi da ɗan Shi'a a cikin magabata shine wanda yake fifita Sayyidina Ali akan Sayyidina Uthman ne ɗan Shi'a amma baya zagin wani sahabi ba kuma ya fifita sayyidina ali akan abubakar da umar wannan wanda yake fifita sayyidina ali akan abubakar da umar wannan suna kiransa ghalin fita shayyo. mai wuce iyaka a cikin shi'anci amma mai zagin sahabbai shi ba shi'a ake kiransa ba rafidi ake kiransa rafidi eh, ake kiransa saboda haka wannan a dan an abu dawud ya ce fihi tashayyu akwai dan shi'anci tare da shi to shi'ancin nasa shine wannan yana fifita sayyidina ali akan sayyidina uthman shine shi'ancin da ake nufi to wannan ba zai sa a tuhumce shi ba ha a ƙi karɓar riwayarsa tare da cewar wannan hadisin da ya ruwaito bai kaɗaita da shi ba a cikin mutaba'at a cikin shaida ne tunda hadisin jabir ne wanda ya gabata irinsa ne ya ruwaito shi ma saboda haka ka gama wanda yake da irin wannan a duk da yake mazhabar malaman hadisi shine wanda yake da aka tumce shi da wani abu wanda yake ya saba abinda ya tabbata akan abinda magabata suke a kai na aƙida ana karɓar riwaya in an tabbatar da gaskiyarsa in kuma bai ruwaito abinda zai karfafa mazhabarsa ba to wannan hadisin ai zai karfafa mazhabarsa ba ballantana kuma ma ya ruwaito hadisin ba shi ya kadaita da shi ba wani eh, ya ruwaito ah, yana ah, wato yana karfafa riwayar wani ne na'am an Muhammad ibn Ali daga Muhammad ibn Ali al bakir daga Jabir ibn Abdullahi al-Ansari yace sallallahu alaihi wasallam yace Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwarara ruwa a kansa talatan sau uku to wannan kunga shi ne bayanin kaifiya duk dai wancan hadisi ne shi ma nan buhari ya kawo shi muktasa tambaya biyu aka yi ma jabir wato ruwan da yake isar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wanka miqdarin nawa ne shine wancan hadisin miqdarus sa sannan kuma aka tambaye shi yaya yake wankan sai yace ce yufriqu ala ra'sihi talatan yana kwarara ruwa a kansa sau uku to a cikin riwayar ismaili sai ya ce ƙala rajulun min bani hashim sai wani mutum daga cikin bani hashim ya ce ina sha'ari kafir ni gashi na yawa gare shi faƙala jabir sai jabir ya ce sha'aru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana aktara min sha'arika wa Ya ce gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi gashin ka yawa kuma ya fi shi tsarki hmm. saboda ka in shi ya ishe shi in ya kwarara sau uku kai ma ya kama ya waje bai ishe ka in ka kwarara sau uku na'am na'am na'am abu jafar muhammad ibn ali al bafir ya ce jabiru ya ce min ɗan baffanka ya zo min yana wato jirwaye da kaman wanka ga alhassan ibn muhammad ibn alhanafiya ya kira shi ɗan baffansa amma hakikatan ɗan baffan mahaifinsa ne ɗan baffan mahaifinsa ne tunda shi muhammad ibn ali ibn Husayn, ibn ali ibn abi talib ko shi ko wannan muhammad ibn al-hassan ibn muhammad ibn al-hanafiya saboda haka shi muhammad babansa shi ne uwan hussein ko shi kuwa a muhammad al-baqir al-hussein kakansa ne ko ba haka ba saboda haka shi muhammad ibn al-hassan ibn muhammad ibn al-hanafiya dan baffan babansa ne zainul abidin shi ne suke 'yan mazazar da shi da muhammad ibn al-hassan tunda shi zainul abidin baban abu jafar eh, eh, eh, eh baban abu jafar zainul abidin dan husain ne shi kuma muhammad ibn al-hanafi ah, al-hasan ibn muhammad dan ibn al-hanafiya ne da husain da ibn al-hanafiya ya'yan sayyidina ali ne saboda haka sune wanda hausa suke ce ma ƴan mazazar saboda haka kaga da baban da ya san haka dan haka ibn amr din da yayi a kinaya ne amma hakikatan dan ammin babansa ne shi dan ammin babansa ne dan baffan mahaifinsa na'am yace masa yaya ake yin wanka da wankan janaba sai na ce masa manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kasance yana daukan wato yana ɗibar cikin tafi guda uku ya kwarara a kansa wato ya cika hannunsa da ruwa ya kwarara a hannunsa har sau uku sannan ya kwarara ruwa a sauran jikinsa kaga sai alhassan yake ce mun ni mutum ne mai yawan gashi sai na ce masa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya fi ka yawan gashi donan nan jabir yake gaya ma abu ja'far al-baqir yake gaya masa abin da ya afku na wannan muhawara ta faru tsakaninsa da shi al-hasan ibn muhammad ibn al-hanafiya a cikin wannan hadisin kun ga akwai bayanin yadda ake wankan janaba da kuma nuna kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wankan janaba ba tare da yayi alwala ba saboda haka wannan riwaya ita ce ta nuna kan cewa alwala ba ta daga cikin ayyukan wankan janaba na wajibi sunna ce alwalar da aka ce yana yi a hadisin Aisha da hadisin Maimuna kaga ya nuna a wannan hadisin na Jabir ba ambace ta ba saboda haka ya nuna kan cewar ba wajiba bace mustahabbi ne wanda yake shine mazhabar jumhur mazhabar Malik da Shafi'i kuma ya nuna kan cewa kukurar baki da shakawa da facewa ita ma ba wajiba bace a wankan janaba saɓanin mazhabar Imam Abu Hanifa da mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal amma yinta sunna ne kamar yadda ya zo a hadisin aisha da hadisin maimuna amma wani hadisi na jabir shi ne ya sarrafar da wajabci ya mayar da su ya zuwa ga sunna da mustahabbanci na kuma wannan hadisin mun ambaci matsalar da ya ambata na kan cewar wato raddi ga wanda ya yi fito na fito ko kuma ya nuna rashin bai nuna miƙa wuya gaba ɗaya ba ga suna ga aikin annab sallallahu alaihi wasallam na'am ana iya zubawa da kofi ko ba za a iya zubawa da kofi ba za a iya zubawa da kofi eh, za a iya zubawa da kofi wani da gaske amma me yasa ka zuba da kofi in ba za ka ga hannu haka annab sallallahu alaihi wasallam yake da hannu ko baka san hannun yayi ibada eh to kaga da kofi kofin ne yake yi amma da hannu ko hannu ne yake ibada na'am a shawa sai ka tara a shawa sai ka tara sai ka sa kanka ka yi wanda dai ka muna dai bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake saboda haka kowa yadda zai fahimci da zai dabbaka sunna sai na'am ah, babul ghusli marratan wahida babu yin wanka wanke jiki marra daya Musa ibn Isma'il ni a tare nushar kai Musa kawai ya ce maka Musa ibn Isma'il shine at-Tabuzaki al-Minqari na'am shine ibn Ziyad na'am daga al-A'mash Sulaiman daga Salim ibn Abin Ja'ad daga Quraib daga Abdullahi ibn Abbas ya yace maimunatu wato goggonsa bintul harith matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce na sanya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan wanka sai ya wanke hannayensa sau biyu ko sau uku sannan ya kamfata ruwa ya kwarara ruwa akan hannunsa na hagu sai ya wanke al'aurarsa sannan ya shafa hannunsa da ƙasa sannan ya kukura baki ya shaƙa ruwa ya wanke fuskarsa da hannayensa sannan ya kwarara ruwa a jikinsa sannan ya juya daga wurin da yake ya wanke kafafunsa wannan hunga ya nuna kamar yadda muka ambata na farko da ya nuna hidimar mace ga mijinta ita ta sanya masa ruwan wanka kuma ya nuna kafin a fara wanka a wanke hannu to maksudin wannan kamar yadda zai zo bayani a nan gaba shine dan idan mutum zai sanya hannunsa kada ya sanya hannunsa alhali akwai dauda tabbatatta ko kuma wadda ake tsammanin akwai ta jiki amma in ya wanke ya gusar da wannan daudar da ake tsoron taɓata cikin ruwan ko ta sanya shi ya rinka kyankyamin ruwa tunda wata dauɗar ba wai najasa bace amma za ta sanya kyankyami sannan kuma wani hadisin ya nuna yin alwala amma ba cikakkiya ba aka yi alwalar amma ba a wanke kafa ba sannan sai da ya wankan kuma kaga wajen wankan ya kwarara ruwa a cikinsa ya nuna kan cewa sau ɗaya ake wanka shi ne shahidin da bukari ya yi wato al-gusli marra mutum ya wanke jikinsa ga baki ɗaya sau ɗaya ba sai ya yi sau uku ba ko sau biyar ko sau baka kamar yadda aka ce a wankan gawa mm, tun da shi wannan wanka ba wanka ne na tsafta ba wanka ne na tsarki wanka ne na mutum ya halatta ma kansa yin ibadar da aka haramta shi yayi in bai yi wankan ba Don haka ma aka haka ba a ce a yi da magarya ba kamar yadda aka ce a wanke gawa da magarya ganyen magarya saboda yana da yauki kamar sabulu ne shi wajen wankan gawa saboda wanka ne na tsaftace jiki aka ce a yi wannan amma wankan janaba ba a ce a yi haka ba shi yasa don haka ake wankan sau ɗaya. riwayoyi babu riwayoyi da suka nuna kan cewa mutum zai zubarwa a jikinsa har sau uku wajen wanka kuma idan aka ce da za a ce sai an yi wankan haka sau uku saboda yawan yin wankan janaba din dangame saboda wankan janaban yana maimaituwa da yawa fiye da yadda wankan al'ada tsarki daga al'ada na mace yake maimaituwa in aka ce sai mutum ya rinka kwararar ruwa sau uku a jikinsa Ai haga akwai mashakka a cikin wannan sai masassara na sannan juyawar da yake daga makaninsa malamai sun bayyana cewa maksudin wannan juyawar don saboda ya je inda yake ruwa babu ruwa babu caɓi ya wanke kafarsa don ya zamanto ya fito daga cikin wajen wankan alhali babu caɓi a kafarsa na'am na'am bata ruwaito wanke kansa ba a wannan riwaya sai dai wannan a aikatan wannan ta kawo thumma to akwai abin da ya gabace shi musamman kan cewa wannan riwaya ce a riwayar salim ibn abin ja'ad ai ta gabata a can a babi na biyu hadisi na biyu a babin hmm? thumma afaba alaihi alma eh shi ma nan haka yace thumma afada alaihi alma ya kwarara ruwa a kansa Ah, ya kwarara ruwa a jikinsa baki daya ah, na'am na'am a hadisin maimuna a hadisin maimuna radiyallahu anha babu ambatan yanda ya wanke ya wanke kansa sai dai cewa ya kwarara ruwa a jikinsa ya hada haddakan na'am babin wanda ya fara yin wanka bilhila bil hilal wato da fara wanka da ƙwarya gwargwadon ƙwaryar da ake tatsan nono a cikinta awi tib ko ya fara sanya turare inda al yayin yin wanka wannan tarjama ta daga cikin abin da ta kawo iskali ga malamai suka ce a alhilab aka ce waɗansu suka ce dai buhari wahami yayi domin ya ɗauki alhilab dinnan abinda ake nufi da shi nau'i ne na turare saboda haka yana nufin cewar kafin mutum ya wanka to ya sanya turare to amma wannan ko kaɗan ba haka ba ne alhilab kamar yadda dai ya faɗe shi haka ɗin alhilab ne wato ƙwarya kamar yadda ya zo a hadisin ƙwarya gwargwadon yadda ake ƙwaryar da take a cika da ake cika ta da nono idan aka tatsi nono eh, ko nonon a raƙumi in aka tatse shi wannan ƙwaryar da take cika da take da ake cika ta da nono in aka in aka tatse to gurgudan wannan ruwan da shi yake da shi yake wanka to amma awi tib wanda ya fara da sanya turare wannan bukhari yana ishara ne da kan cewar wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wankansa da'iman yana farawa da wanka ne da wanke jikinsa amma sanya turare kafin yayi wanka wannan ba koyaushe ba ne wani lokaci yana yi yana ishara ne ga riwayar da ta zo cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa turare sannan ya zaga wajen matansa ya sadu da su yana yin wanka bayan saduwa da kowace ɗaya daga ciki saboda haka sanya turaren yadda ya yi ba don wankan ba ne don saduwa da iyali ne kuma wannan turaren ya yi saura yayin da duk zai fara yin kowane wankan zai yi zai zama zamanto da turaren a jikinsa to shi yasa ake ganin kamar ya sanya turaren ne don wanka amma babu ma'ana idan mutum zai wanka ya shafa turare na'am Na'am, أبو عاصم النبيل ضحاك ابن مخلد دقى حنظلة ابن أبي سفيان daga Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq daya daga cikin fuqaha usaba'a daga cikin manyan malamai guda bakwai na Madina waɗanda suka renu a hannun sahabbai an Aisha daga gwaggonsa Aisha ummul gwaggon gwaggwan ce kuma al a wajen ta ya taso tunda an kashe ubansu muhammad ibn abubakar siddiq ya mutu a lokacin yaƙoƙin fitina tsakanin sayyidina ali da muawiya saboda haka ya taso a gaban aisha radiyallahu anha shi yasa iliminsa ya zamanto kan cewar iliminsa daga wajen aisha ne kun ga aisha biyu daga cikin fuqaha us-sab'a da ita tare ne su almajiranta ne da duk ɗakinta ne da urwa da alqasim to akwai kuma wadda take ita ba ta cikin fukaha uSaba'a, amma ita ma faqiha ce amra amra binta abdurrahman hmm, ka san aisha university ce na'am na'am tace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi wanka na janaba sai ya kira sai ya ce a kawo masa wani abu wani abu kamar ƙwaryar tatsan nono fa akhadha bi kaffihi sai ya ɗebi ruwan da tafin hannunsa sai ya fara da gefen kansa na dama sannan hagu faƙala bihima sai ya kwarara su akan kansa قال القول بمعنى الفعل نعم على وسط رأسه تو على وسط رأسه فقال بهما على وسط رأسه هكا نسخة sai ya zuba su sai ya kwarara ala wasat irasi a tsakiyar kansa a tsakiyar kansa haka yake waqa fi riwayatil kushmayhani ba bi kaffihi ba da tafinsa guda biyu bi tasniya wa qawluhu ala wasati ra'sihi huwa bi fathi sin qala al-jawhari kullu mawdi'in saluha fihi bayna fa huwa wasat bi sukun wa in lam yasluh fa huwa bi tahrik ala ay ala wasati ra'sihi eh, ala wasati ra'sihi eh, bil fathi ala wasati ra'sihi a bisa wato a tsakanin tsakiyar kan a tsakanin kansa wasaf ɗin bi ma'ana na kenan eh, a tsakanin kansa to wannan hadisin ya nuna a cikin wanka ana son mutum ya fara da gefen damansa in ga shi yasa ma wajen wankan jana'iza aka ce a fara bi ya ne ha sannan wanda yake shi ne tarjamar da waɗansu malamai suka yi kuma ya nuna kan cewar idan mutum ya kamfaci ruwa sau uku ya zuba wannan ya isa ba sai ya wuce haka ba to wannan shi ne. a bayanin wannan hadisin kun ga wannan ita ce riwaya ta biyu daga Aisha na sifar wankan Annabi sallallahu alaihi wasallam wancan a hadisi na farko shi ya zo daga riwayar Urwa ne ko wannan kuma daga riwayar Alkasi dukkaninsu sun ruwaito yadda take yadda sifantawa ga wankan Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya ƙara abin da ɗayan bai ƙara ba shi kaga wannan sunnar cewa a fara da gefen dama sannan hagu daga riwayar alƙasim muka samu urwashi bai faɗi haka ba to alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ما والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan tambaya assalamu alaikum malam tambaya ta shi ne tambaya ta ita ce kuma da mu zazzagawa wani zubin idan na fara period lokacin da na fara lokacin da na fara ruwa ne mai kamar hanta yake fara zuwa har zuwa kwana daya kafin jini ya zo to zan dauke shi a matsayin jinin ne na dakata da sallar sannan kuma ko jinin ya fara zuwa to idan ya zo ya zuba sau ɗaya a rana ba zan ƙara ganinsa ba sai washe gari zan ƙara ganin jini ko ma wani zubin na yi ban gani ba to ya zan yi kenan a wannan lokacin da jinin baya zuwa e wato shi irin wannan jini da yake zuwa wanda yake mai kamar ruwan hanta ko mai kamar fatsi-fatsi wadda shine ake ce mata al mai fatsu-fatsu kuma shine as-sufra as-sufratu wal-kudra idan ta zo idan ya zo a lokacin al'ada a lokacin da shine dama juyowar kewayowar lokacin zuwan al'ada ya zo to jinin al'ada ne sai ta bar sallah lokacin da kawai ba a ɗaukansa a matsayin jinin al'ada shine idan mace ta ga wato tsarki da alamar farin ruwa alƙasatul bai ba wannan farin mai a fitowa a gabanta farin ruwa ɗin mai kamar farar ƙasa idan ta gan shi wannan shi wanda shi ne yake nuna alamar tsarki in ta yi wanka to daga baya idan ta sake ganin irin wannan ruwan hanta-hanta ko mai fatsi-fatsi to ba za ta ɗauke shi a komai ba wannan ba haila ba ne kamar yadda zai zo za mu gani a kitabul haid dinnan akwai umu a tsiya kunna lana uddu sufrata wal a da tuhuri shai'a mun kasance ba ma daukan wannan ruwan hanta hanta din da ruwan yalo yalo bayan mun riga mun yi tsarki ba ma daukan sa wani abu wannan in akun sahabi ce mun kasance to yana nufin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sunna ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar sambaya ta biyu sannan na naji kace za a iya taimakawa wani wajen yin alola bayan naji wasu malaman suna cewa ba a wa mutum alola sai ya mutu a ana yi ba mun gani ba idan da bukata komai inda bukata zai a maimakon inda za a iya masa alola a taimaka masa ya wanke waɗansu gaɓoɓin sai ya yi ko saboda girma ma kama abdullahi bin umar ai saboda girman shekaru ne ba rashin lafiya ba ne sai sa sai ya miƙa ƙafarsa sai a wanke masa babu laifi za a iya yi mutum daga fi'ilin sahabban annab sallallahu alaihi wasallam wanda suka ce ba za a iya yi ba menene dalilin su ba su da dalili sai dai idan mutum ya zamanto kan cewar rashin iya yi din saboda rashin lafiya ne babu kuma wanda zai taimaka masa sai intikali ya zuwa ga taimama domin wanda yake da ruwa ba zai iya amfani da shi ba tamkar wanda ba shi da ruwa ne na alaikum salam na'am dadewar da yake yi waɗansu suna kaddarawa da cewa yawanci dai abin da yake a matsabar malikiya suna kaddarawa da cewar in ya dade yadda yake har lokacin sallah zai fita to za ta sai ta yi wanka a sai ta yi wanka ta dauke shi irin cikin wanda jini yake tsintsinke mata ne to amma akwai mashaka a cikin wannan tunda lokacin imkan ne al'adarta ne ya kewayo lokacin al'adarta ne to kafin yawanci waɗansu kafin jinin nasu ya saki ya rinka zuwa sai ya yi irin wannan dan alamu su fara zuwa tunda alamu ne wanda suke yanzu kaga kamar waɗansu kafin su yi al'adar da kwana biyu ko uku sai su ta ciwon ciki ciwon mara ya ta murɗa musu ya ta murɗa musu duk alama ce cewa lokacin ya kusa ba abin za su gani amma a cikin wannan kwanakin amma tunda ba su ga wannan wannan jinin ya fita ba wani abu ya fita daga jikinsu ba za su ɗauka kan cewar suna cikin al'ada ba duk da sun ji alamun al'adar na kullin ciki da sauransu sai idan ya so mazuba to in ya so mazuba to an kan cewa ta shiga cikin lokacin al'ada sai dai idan ya zamanto kan cewa yanda yake zai ɗauke har ya zamanto ta kwana ta yi ba ta ga ruwa din ta ga jini ba to a nan wajen sai ta zamanto cikin hukuncin wadda jini yake yanyanke mata sai ta yi wanka kuma irin wannan yana da kyau mata in irin wannan ya same su zai su rinka gaya ma likitoci don saboda wani lokaci saboda irin yanayin sanadarin jiki hormones ɗinta ne ya zamanto ake san samun rashin daidaito to akwai 'yan magunguna da za su ba su don ya zamanto kan cewa abinta ya zo ya tafi a cikin sauƙi ba tare da irin wannan tsaiko ba na'am daga zarar ta ga lokacin sallah zai daga zarar ta ga cewa ya ɗauke ta kwana ta yi ne ba ta yi ba to shi kenan sai ta yi wanka in ya sake dawowa kuma sai ta jira eh, sai ta bar sallah to sannan wannan ya ce asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a cikin waɗannan manyan malamai sahabban wane ne ya rasu na ƙarshe a madina domin kamar na ji a karatun da ya wuce na sati biyu ka ce sahal ibn sa'adun sa'idi ne amma yau kamar na ji kace jabir ibn abdullahi ne sahabin da ya mutu na ƙarshe a madina afwan jabir ibn abdullahi a makka ne na'am sahal ibn sa'ad ibn sa'idi shine a madina jabir ibn abdullahi a ƙarshen rayuwarsa ya koma makka na'am sahih ahsan ta kyauta da kai mun tambaye akwai wani bawan Allah za a yi masa da shan koda ina roƙon addu'ar ƴan uwa musulmi ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya Allah ya sa wannan da shi da za a yi masa ya samu nasara Allah ya ba shi lafiya Allah ya inganta lafiyarsa Allah ya sa a yi cikin aminci da kwanciyar hankali da samun lafiya daga Allah jalla wa ala Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك